وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم kuma lalle Allah ya karɓi tubar mutane ukun nan wato Ka'abu dan Malik da Muraratu ɗan Rabi'u da Hilal ɗan Umayya waɗanda aka jinkirtar daga karɓar tubarsu bayan ba su fita tare da manzon Allah zuwa yakin Tabuka ba sai annabi ya musu umarni da cewa a ƙaurace musu suka shiga cikin baƙin ciki da alhini sakamakon haka har duniya duk da faɗinta ta yi musu kunci zukatansu sun shiga cikin kunci sakamakon zaman kadaici suka tabbatar da cewa ba su da wata mafaka da za su fake da ita sai ga Allah sai Allah ya ji kansu ya datar da su zuwa ga tuba sannan ya karɓi tubansu hakika Allah mai yawan karɓar tuban bayansa ne kuma mai jin kansu ne